kasancewa da kowar haka akan wannan mu mai albarka na gaskiya tv ba shakka wannan mako kuma muna zaurin magajiyarmu na kwatakwalawa wanda yake ita ne magajiyan sarki kuro alilu sarkin kwatakwalawan north ayawasu wanda ake ce ma wuro bawara bawe jama'a masu kallon mu muna tare da imamu muhammad shafi'u sulaiman wanda ya kasance shine imamin kwatakwala wani north ayahuasca za tattauna da shi in aka ce kwatakwalawa ko kwatakwali su wane ne kwatakwalawa to wasallar dawa akan karim dar ma'zim waɗanda ake ce musu kwatkwalawa bai wuci waɗanda suka fito daga togo zuwa voter region zuwa accra ba kwatkwalawa inda suka fito asali shi ne kamar kan na fari daga north togo baratau yalbo har zuwa ahmasu zuwa voter region har zuwa kwai to kwai ya zama ainihin mazaunin kwatakwalawa yau ga an bincika mutanen da ke cikin kwai aksarin su kwatakwalawa ne shi yasa ainihin kwatakwalawa kamar kanda na fari kwai ne mazaunin kwatkwalawa yau kakanninmu nan suka fito suka zo suka zauna shekaru aro-aro sannan aka wasu har aka zo cikin akara ita kwatkwalawan kamar kan da aka fadi asalinmu da kwai voter regime shi yasa kafin koyi mun san wayansu kabilu kamar zabarmawa da sauran fashewan wayansu empire kamar songhai empire da ya fashe suka gangaro har suka zo ina asalin ku ya fito kafin ku fito togo ina ku kafin a faso a zo togo an fito daga mali ne in ka duba wasu magaganu na kalmomi na kwatkwalawa akan samu maganan mali na shigowa ciki shi sa ainihin kutukulawa sun fito ne daga mali suka wasu aka zo aka zo har aka zo aka zo da togo togo kuma aka wasu aka zo votari ne votari ne ya zama mazaunin kutukulawa mafi yawanci a yau a yau ga shi sa yau government ya ba mu dama muna da paramount chief daga kwai wato kuyi ne aka samu wato shi ne ainihin garin kwatakwalawa garin kwatakwalawa bayan aka imam kabilan kwatakwali yau langojin ku yaren ku gari nawa suke kwatakwalanci ko kwatakwalawa kuke gari nawa a cikin ghana a cikin afirka gaba daya masha allah kwatakwalawa yaren kwatakwalanci togo ah, burkina faso eh, benin sannan part of ivory coast wato benin sagwadai kenan sagwadai na cikin benin ko cikin togo yake benin yana cikin yana tsakanin daga in ka fita daga togo muna da border tsakanin togo da beni benin eh. inda sagwada yake kenan sagwada shi na north ne north togo yake north togo cikin togo yake eh cikin togo baya ga shishe na kuma bayan wannan kuma cikin togo akwai iyare kamar bakwai eh, garuka kamar bakwai cikin togo da yake kwatkwalawa ne sai wato kalla yanzu dai togo da yawan kwatkwalawa sun fi yawa daga togo eh mafi yawanci sannan rabin benin ma kwatkwalawa ne Eh, sannan kuma rabin ghana kamar kan ce voter region duka kwatakwarwa ne aibawa ma sun zo ne mun fi su yawa mm-hmm. imam na ce gargajiya da al'ada ko al'adunku wani irin al'ada kuka shahara ciki kwatakwala wanda aka san kamar ga al'ada ko ga wani festival da kuka saba kuna yi in shekara ya kai wani irin al'ada eh muna da al'adu da dama amma al'adan da ake zuwa ana yi bai wuci rawan takai rawan takai eh, da kuma a wani al'adan da kutukwalawa ke yi wannan da yake ban zauna ainihin kasan kutukulman shi za akwai su da dama eh shi mu komo kan rawan ta kai eh. rawan ta kai da mu san rawa ne to amma shi ta kan da kan shi amanin shi ta wani wuri ake rawan shi oh ana rawan shi in shekara ya kai ana taruwa wani bi kutukula wannan da a ji a taru shekara ya kai a ji a yi rawan ana taruwa ne da ana organize ne da yake muta sun fito garuka su zo a zo a yi wannan rawan a tama da rawan yanke-yanke na wukan ga duka yana daga cikin gargajiya eh, eh, kwanaki mun yi wani shiri mu da wayansu mutanenku da ake ce ma actec wato muka zo muka yi shirin a dosa da su da ta kanga to in ka duba wannan shi wannan kasancewa kai liman ne wannan ta kai da ake yi da a dosa da ake yi ya matsayin shi cikin shari'ar musulunci masha Allah shari'ar musulunci ba ta hana wannan ba domin zamanin mazo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya zo ya gan ana rawan gargajiya ana rawan gargajiya da shi da nana aisha suka fita suka je suka duba suna kallo ana rawan gargajiya nana aisha ba ta gani annabi ya doke ta ya dibiya ta wato wakan da ake tala albakwai ba wannan ba a wannan wannan zuwan annabi daga maka zuwa madina saboda murna jin daɗi shi suka kawo wannan tola albadar Allahu akbar eh, wato shi ce rawan gargajiya ya samu asali tun lokacin annabi annabi ma an yi rawan gargajiya annabi bai hana ba kuma rawan gargajiyan kirka za ka gan kamar ba rawa ba ne da yake ido ya gani ya ce ya yi shakka wani abu rawa ne wanda yake sanaki ba irin rawa a tuma a sha a bugu a wannan yana nan ga kowane kabila kwatakwala kuma na da wannan kamar kada ka kira ka ce a dusar nan duka suna cikin rawan da kwatakwalawa na gargajiya imam na ce in aka ce take kowane kabila na da take shi na san kamar ku kwatakwalawa kuna da ture kuna da mola kuna da ah, abin ga ya sunan abin ga eh, kai in aka zo wuri kai wani irin take kake da shi mola mola mm. sannan akwai kuma eh, magajiya kuma ita kuma fa ita kuma mola ce mola ne shi sa yanzu kai ku gwada min adadin takin da kuke da shi nawa ne hmm. bai yin gwada amma at least ka gwada muna wani akwai mola na'am akwai koli bayan aka game da zancen aure don yau ranar zancen aure ne amma dole ya kamata mu taba wani abu kaɗan game da suwa ne ne kwatkwalawa wani godiya kake da shi na ƙarshe to godiyanmu muna gode muku yana ka zo yau kun samu cikin mutane kun bar an samu muna gode muku da ku da yan uwanku da manyanku da ke cikin gaskiya tv muna gode muku allah saka muku da alkhairi kuma muna roka allah ya sa ku kara ci gaba sannan duk wanda ya zo nan duka muna gode muku allah sa albarka allah sa ki sa damu. amin amin mun gode ina mun gode shirin da muka saba kawo muku na auren gargajiya a yau za mu tattauna da ita ajiya rukayya a kasancewa ta zama magajiyan kwatakwalawa wanda ake cewa kwatakwali mun zo a gunta saboda mu tattauna da ita game da aure a cikin gargajiyan kwatakwalawa barkanmu da kasancewa da ke war haka magajiya barka ka dai sannu ku da zuwa sannu ka dai magajiya shan sallama ji assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaika salamu wa rahmatullahi kuma gaishe da ku da zuwan ku a cikin zauri na tambaya kan gargajiya batun aure na kwatakwalawa na kara muku dubu godiya haka nan ne kan batun aure na kwatakwalawa gargajiya in aka ce za a kawo yadda auren kwatakwalawa yake na bara saboda mu duka a duniya ga mun san da ko ina ba ko ina ba ne kamar yadda da gane ba gane ba ne kowa kuma za ce ya fito kan wani wuri ne ya zo kan musulunci a ƙasarmu na bakake amma yanzu za mu faro shi kan lokacin da aka yi sha'adar musulunci la'ila illallah da gargajiya aure na kwatakwalawa kamar yadda ake yin aure na kwatakwalawa shine in kana da da namiji da namiji uba da ya gan yanshe yana lura da shi ne har ya ga kamar yaron ga yanzu ya balaga ah. in dai ya samu sani yaro nan ga ya balaga to shawara da zo zauri ne a ce yaro ga ya kamata a yi maza maza a neman mishi aure saboda a lokacin ba a son dauda ba a son a ce yaro ya haifu ba da aure ba shi sa ya za a yi za a ce ma uwa ta lura da shi yaron na kuma shi bai san ma me ake ce ma aure ba ma shi sa uban ne shiga nan ya fita ya je gida abokanin shi watakila zai sadu da diya mace kuma wanda ya ganta lamarinta ya mishi kyau magajiya a cikin maganan ki? mun san dai wayansu kabilu namiji ke ganin mata ya nemi ko iyaye ke hada auren zumunci kamar auren gida a yi sa'annan kuma wayansu kabilu kuma kamar inda muka sake fadi ana daukan abuta ne in kana neman mata kana daukan abuta ne shi za kasancewa ku wa iyaye ke ganin alama yaro ya girma ko dai yaron ma shi kuma yana kai lokacin shi kuma da zai kai ya ce kamar ya gama ta yana son aure a lalle gargajiyar mu dai na kwatakwalawa gaskiya yaro namiji ina kunyan ma gaban ma'aifan shi ce ya kai aure na'am balle ya ce ya ga mace na so a gargajiyar mu na kwatakwalawa ko yanzu in dai akwai yaro wanda ke tabiyan gida yana kunya kamu asami shi ya ce ga mata da ya samu a gargajiyar kwatakwalawa yana da wuya sai an neman mishi shi sa amma iyaye ke neman wani suka nemi macin su ma suka ga wanga mace ta fito gida mai kyau saboda asali yan kwatakwalawa da kanmu ma mu dukan mu gindin mu guda ne gidan uwa da uba ɗaya ne muka zama kwatakwali saboda shi kowane gida ka shiga gidanka ne ba na abuta ba ne shi sa iyaye ke gani kamar gidan ga akwai a yariyar da ta kamata shi sa ya kamata a nemo ta a zo a ba yaron gidan isa in an je an yi shawara shi yaro uban kan aikan shi ya ce je gidan wane kaza in ya je kuma shi uban yariyar ma ya san abin da ya kawo wannan yaro in ya shigo suna fira shi kaga uban yayi kaman zai doko wani abu shi uban ta kaman ta aiko yariyar nan daga nan shi samarin ya ga yariyar. kasancewa ta dace yana son ta komai sunta daga nan da ya ganta shi zama magajiya ga wani magana nan yaro gida ana gaya mai kamar ya je an bashi mata ko ya ake mai eh yaro ne daga gida shi yana samun labari iyayen su mai fira ka girma ka balaga ya kamata mu maka aure ya samu wannan fira a cikin kunnin shi da wasa-wasa da abokanin wasa gida mata mata yayanni shi su ta ce mai kai yanzu da maka aure sai a samu wannan sanin wannan cikin zuciyar shi amma mace ne ita ba za ta sani ba ita mace ita ba za ta sani ba isa shi in ya je wuri in ya ga mace in ta yi mai in ya zo gida ya ce ma babansa yariyar ta yi mini to a lokaci uwan yariyar kuma za ta lallashi yariyar ta ce an neme ki aure za ba don wani saboda shi a gargajiyar mu na da in dace kan yariyan da samari lalle sun dace kan suna son juna akwai wani wankan rafi da suke zuwa su yi wankan rafi na murnan dadin kai yariyan ga an dace za ta je aure wannan gida saboda shi in aka dace kan haka nan to uba ke zuwa ga yan wa'ensa maza ya ce dana na yi dadin kai watakila ni gidan alhaji suleiman mola na je gidan alhaji mamman bari na samu diyansu zan ba dana aure an dace aka ai murna eh gidan mamman bari alhamdulillah mun gode ma Allah sannan uban ya kira an wayensa yanzu uban ma shi kaga bai da magana kuma yayin nisa za su to ya za mu yi da abatun aure yaro da muka je muka taya ai ya kamata mu yi sauri sai a je a nemo a nemo yariyan shi sa uban da ya ci gaba ya je gidan ya nemo yariyan ya yi fira da ubanni sai an dace an bayar don mu ma ta yadda to bayan uban ya zo gida zai gaya makanni shi mata ana ce musu awai su ne babani awai babani kenan shi su a ce to ku kokari ku nemi yan waye ku alisi wani bi kwata na ce musu alisi da dai alisi shi su so zo su zauna a shiga kasuwa shi a nemo goro marsa mai kyau a sa a cikin kwano na bana kawo kenshi kwanin noki a kawo yadda ake kawo mata ne da su aza samari da bai taba aure ba wato abin da kike maganin ga me za a kawo za a kawo kwaryan kan yariyan kenan ana nomo goro marsa mai kyau a sa cikin kenshi kuma mai kyau saboda shi she a kawo kaga an shigo da kyan shi kamar aka mace na aza da shi tana gaba an kawo kwaryan kenan idan aka kawo kwarya haka za ka ba babanni suna karban kwaryan ne su aji har wayo misali suna duban hankali yariyar za ta yadda ko ba za ta yadda ba shi a ci mata ga kwaryan ke an kawo yau za a yi raba kwaryan nan an raba a ba dangi wurin iyaye yariya da ubanni yariya an raba goro a basu ko ina kadan kadan da raba in an kai in sun ci yariyar ta ke kenan to she ka ga gidan samari ana gidan komowa da kwano she kwatakwala suna da wani abinci da suke yi kamar alhaji wogo na mayika maka da mai majanyi no she an komo da kai shi kwano an karbi kenan saboda shi da da kawo geshin kwano uwan yariya tana iya samun wani fargaba domin uwan yaro don haka komo da kwanin yana da nauyi an komo maka da kayan ka kenan Allahu akbar amma an komo da shi shi sa shin kwanin nan kaga yanda yake rufe eh aka ake kai kwaryar neman mace shi dan ba dace ba dawo da shi shi kaga an juya shi aka to yana sigina an taba kenan Allahu akbar jama'a masu kallon mu kuna kallon mu a gun ajiya rukayya magajiyan kwatakwalawa na North Ayawasu wanda take tafiya da mu domin nuna mana al'adu da gargajiya na auren kabilan mu na kwatakwalawa jama'a masu kallon mu abin da ke da ban mamaki kowane kabila da hanyoyin da yake bi ya nemi aure a cikin magana magajiya ta ce mana wai in aka nemi mace aka ba namiji ya dace in sun yadda akwai wani wankan da suke gamuwa namijin da na mace suke yi abin mu mamaki zan tambaye ta wani irin ruwa wani irin gulbi suke shiga su yi rawa eh, rafi ne na unguwa kuma ba yaron da yariyar da su tafi ba a'a yariya abuyoyi da za ta zo za su doke ta ma ba ta sani ba shi kuma yaro abokanin shi da su kai shi sani ba shi su je su yi wanka na murna suna murna suna wasa suna tabe a matan suna ta haka suna wankan su maza kuma na haka suna wankan su samun gajiya in ya kasance wannan lokacin za ki nuna mana irin wakokin da suke yi eh to akwai wakokin da suke yi so da yawa suka yi wakan zeli lalaye nama nin waka na'am me yeli zeli ye lalaye yana wa kama zaliya kyakkyawa ba ku bari nan aure zaliya kyakkyawa domin shi ce aleti tendi jama'a masu kallon mu ku biyo mu domin ku ji wannan wakan da <laughs> magajiya take muna wai zeliye lalaye ku kasance da mu eh. masu na tabbata kun ji dadin wannan waka da muka je muka kalli na kwatakwalawa game da soyayya bayan haka magajiya wato cikin maganan da muka yi muka je muka ji waka shi wannan wankan da suke zuwa su kamar ya matsayin shi cikin al'adu da gargajiya shin ana yi a yi wankan nan ana yi auren ba da wankan ba in kuma an yi auren ba da wankan ba wani irin ya abin ke kasancewa haka nan ne idan yariya mace haka kawo kwaryanta ba ta samu abuyoyi sun je da ita rafin sun yi wankan murnan ba takan wannan yariyar nan ta kasance wanda ba ta ba yan wayanta girma ita ba ta da masoyai kenan ka gani ko ba ta da masoyai ita ta kasance ba ta da farin jini ba ta da farin jini ba ta show love ma abuyoyinta ba ta kasancewa da abuyoyinta in dai matukan tana kasancewa da abuyoyinta suna fira abuyoyin sun kai ta rafi su je su yi wankan murna abin da ya sa su kai ta rafi na je ta yi wankan lokacin take da take budurwa tana wankan nan za a ba ta alaman yau ita ta gama ta je rafi ta yi wanka in tana mace aure ba da ta je rafi ta sa nika ko yanda kurjan da yan da suke dunke ma yaran su ta je tana wanka cikin rafi wani bi mamman ta sake ba to amma in ta yi aure ba ta wannan rawan kuma shi sa wannan yasa za kai ta ta je ta yi wannan wanka ita karshen wankan ta kenan na yaran taka a cikin ruwan nan to ba ta samu an je da ita ba to ba ta da respect ne ita ba ba wanda take son mutane ba ne iri kamar zamanin gano kakan yari an da aurenta abuyoyi na murna wani kuma da ruwanta abu ya ba ruwanta shi ce wanga ita ba ruwanta da wani wani kuma ba ruwan shi da ita isa kamar yanzu aka gani shi na gan yaran mata in za a yi aure wai suna shawa shi na ce ma yaran gida na shawa yana nan ba zamanin ku ba mutum ba ya fi kakannin mu ba shi sa ku sassauta ku yi shi yayi ban shawa na gode magajiya na gode <laughs> masu kallon mu wai magana ya yi daɗi to amma don karancin lokaci dole ya kamata a ce mun je mun danyi kasuwanci shi yasa ku kasance da mu minti ɗaya za mu je mu danyi kasuwanci mu sake dawowa a kamfanin tauraron dan adam na rcs muna alfahari da kanmu domin muna samar da mafi kyawun tauraron dan adam a nahiyar afirka mai inganci ga masu kallo cikin farashi mai rahusa muna gudanar da ayyuka bangaren sadarwar talabijin ta hanyar tauraron dan adam da ake samun shirye-shiryen talabijin kyauta a cikin iska muna maraba ga duk wanda yake da buƙatar samun mafita akan watsa shirye-shirye ko mai saurin megabyte hudu cikin daƙiƙa ɗaya a rukunin hd a sabuwar kusurwar 7 degrees east akan tauraron dan adam na utelsat a tuntuɓe mu a layin tarho plus 233 243 527 955 ko kuma plus 233-5098-40090 ko kuma a ziyarci shafin yanar gizonmu na www.rcs.com.gh ko saƙon imel at info at rcs.com.gh a yau ɗin nan don mu cika muku burinku na watsa shirye-shirye a kan tauraron ɗan adam dandalinmu shine mafi kyau a cikin masana'antar idan an yi la'akarin inganci farashi da kuma tangararren hoto muna sa ran aiki tare da ku don amfaninmu baki daya rcs mafi inganci a cikin masana'antar watsa shirye-shiryen tauraron dan adam barkanmu da sake dawowa masu kallonmu hawa yau kuna kallon mu a unguwa da ake cema chicago wanda muka zo a gun magajiyan kwatakwalawa na north ayawasu wanda ake cema ajiyar rukayya muna fira da ita muna zantawa da ita game da ta'ada na aure maganan da muka yi magajiya yanzu namijin shi kuma kamar inda kika yi maganan mace in ya dace shi namiji shi kuma za a zo wurin auren abokannan shi ba su biyo shi ba ya shi ma lashi zai kasance eh mamaki kenan batun namiji bai cika wuya ba kamar mace na'am domin a gargajiyar kuta kwalawa in aka daura auren yariya inda kai ta gidan miji 'yan enta buduri she su cika suke kaita su da su kai tabarma a gargaje mu ma amarya ba ta zama kujera ka sake shifida mata tabarma ta zauna isa tana da buyoyi su da su kai barma su kai ruwan da da sha amma namiji a gargajiyar kwatakwalawa ba su da aure bai da wani buki da da mishi magajiya bayan an yadda an bashi mata sun je sun yi wayannan abubuwan yanzu kasancewa an yadda iyaye sun fahimci juna wani hanyoyi ake bi mai da mai ake bayarwa na sadaki da wayansu abubuwa wannan abubuwan da ake na gargajiya har ya kai ga auren nan mai da mai ake request gidaje eh bayan an komo da kwanon nan marfin na kife an yadda na yanzu she daga nan komowa da kwano da a sa musu rana a ce musu an kawo laifinta a gargajiyar mutum zamanin da tasa tasa wanda ka sani da maka yana wato gargajiyan ku lefe ya samu asali cikin gargajiyan ku haka ne akwai lefe tasa wanda ka sani da makerai na yi wani jan tasa mai baki aka to ciki ake sa zanuwa kamar wanga filin ga da nake ga na ya ce maka kamar kakana ma'aifiyan babana wanda ta haifi baban barana. da na je tudu a zauri wannan tasa shi aka fito da shi hmm. aka ce mini tasan lefin kakana na uku kenan Allahu akbar wallahi da zaninta cikin ikon Allah da na doko zanin na kawo gana hmm. tasan ne ba su yadda na doko ba ka to cikin tasan ne ake sa zanuwa na da ne irin zanin saka ake sawa bai wuce fudu ba kamar yadda ake kawo laifin nan na kasashe nan an kawo nan ga kugan aje wani ka gani a sa bai wuce zani fudu ba da da sa ba ma ya fi lokaci zani saka no ake yi mata akwai wani zani saka da ake yi bakin shi shayi kamar yi kitson yarbawa shi kuma sha sa guda fudu amma she a sa mata zanin goyo she a aza cikin tasan nan a kai ma ubanni iza a zo kayan nan kamar hakan da da a kawo aje gaban iyaye aka na'am su da su karbi su duba zanin sakan su duba su duba su ce wallahi ya yi kyau wallahi Allah sa albarka su sa albarka lokacin nan kwarya ake nema da marufin shi kudin ba ba kudi yi saboda lokacin nan waye san kudi eh yasa suna da farin kudin nan ne ake yi a sa cikin kwaryan nan a rufe adibiya mata kan lefe kudin kai shi kenan kudin aure kenan kudin kai eh in an bude ina nuna angon ya bada baban angon ya bada masara an gani wuri ina nuna ya ba da shinkafa an gani wuri nan saboda mu gargajiyar mu abincin mu bai wuce shinkafa a yi tuwo shinkafa a yi miya a gushi a zuba ganye a daka sakwaran dundu gargajiyar mai sa an ga wannan alaman duka a yi murna a gane abin da ya bayar to in ya ce ga abin da ya bayar za a je gona ne a je a yanko waɗannan abincin a kawo gidan uban amariya Ranan kuma za a taka rawan gani izan mai gata ne da kai ake hawa mm. a je a yanko abincin nan a azo ma bayi su kawo gidan uban amarya in aka kawo waɗannan an gama kenan da a sa ranar sa lalle mm. da a sa ta lalle kamar yadda ake dama lalle a shafa mata daidai tun fil azal ana dama lallin nan amma jama'a ina gaya muku ka ku yi mamaki kamar gargajiyar kwatakwala wannan ya yi kama da wadansu kabilu kamar hausawa kamar in kai ba da tarin zai yaka nan dole ya aka na gode saboda kwatakwali bai zama kwatakwali ba shaida hausa ya fito hausa mm. mutumin mali ya fito mali ba mm. bazabar mai fito niger na burkina ya zo su suka hadu ne suka zama kwatakwali allah shai shaida wato yaren kwatakwali ya shi shiga cikin ya shi shiga ciki da muke cewa awai awai ba ta nan ba ta nan ai zabar manci ne eh, in aka ce mandi manyo ya manin shi na cin sha mallam koko a ba ko wannan cikin ah, ah, to yanzu cikin kwatakwalen jin haka ce bilage bilage mamman bilage yayi bilage kezo la yayi da kyau kenan jama masu kallon mu eh. kuna jin tattaunawa da ni da magajiya muke yi an waye ku kasance da magajiya mu komo a cikin zancenmu na aure kabilan kwatakwalawa ko kwatakwali kuna yadda da auren gida aurayyanku wani cikin aurayyanku kuka fi kun fi gane ma auren gargajiya fiye ga auren waje cikin yau. auren kaman auren dangi eh dangi har yau ma mun fi so auren dangi na'am saboda yanzu mun zo nan garin ga akranga mu duka mun zama mutane guda mu kwatakwali kwatakwali magana mu bai cika karfi ba yanzu ganni da ba'aushe muna zaune ya zama dan uwa na uwa dai uba daya da in ba baban ko ba uwan yaro nan na yan yan daura mai aure mu wuri mu bai zama muna komai ba saboda shi yi eh, zai yaran mu da su yi aure shan ji kama an je auro gidan makarantar aruna rashidi ne shi baba na ce alhamdulillah ai gidan mal aruna rashidi gida ne hmm. ko gidan sarki swale shi baba na ce alhamdulillah gidan sarki swale ai mutu tare muka zauna ni wuta kan da isa mu mun fi son auren dangi mu kuma abin da muke ce ma dangi duka wanda kai da shi kuka zauna har kuka kai shekara bakwai goma dangin ka ne masha Allah mashallah magajiya mu komo baya bayan an yi wayannan abubuwa an sa lalle ranar aure me ke faruwa eh bayan an sa amaryar lalle aka sa amaryar lalle daren juma'a washe gari asabar yi wasa wani irin wasa kuke yi a da a da gargajiyar da yadda ake gwadawa lokacin ba a wa rawan azimbelezin da ke ka gani yanzu ba shi nan ba rawan gongogon ba shi nan na tabbata kun ji wannan waka awa yau magajiya mu koma kuma cikin zancenmu an daura aure an kare ranar daura aure kuna da wani al'adun da kuke yi kika duba na yi fira da kabilan busangawa su kuma suna cewa nan akwai lokacin da in ya kai za yi noma suna yi ya doki abokannan shi a je a yi ma baban amarya noma shi da kuma kamar wani abu haka ke haka nan ne haka nan nona abokannin shi sun bi shi da su ce yau za mu je mu gwada ma babanki mu maza ne su noma fiye ka guda in dai yana so ya gwada mazantaka in aka yanka mai eka guda ya nome eka guda da rabi Allahu akbar sai a za a yi ta murna an samu al'adun kenan sai sa an zo wurin daura aure wannan an gama biyan komai yabo dai da ita yabo ana yi mai kilari a ce ya biya kaza ya yi kaza ya yi kaza amma mu ba mu da buki kamar yadda ake aje kaya a yi ta ba mu rokai a mu ba mu da wannan buki na gode buki da ake yi kenan jama'a masu kallon wato kamar yadda aka ce a cikin gargajiya yaren mu yana shiga da juna haka kuma wato cikin al'adu na wato aure kuma na wani na shiga da wani ga irin maganganun da magajiya take gaya mana kamar al'adun da muka ji tarihi da muka ji kabila na bisa bisan gawa da su an shiga cikin juna a cikin wayansu al'adu a eh, magajiya bayan haka bayan an daura aure a karshe akwai wani abin da ake ɗauka ake cewa mace ta zama mace oh. shine kyan ma da uba duka ranar farko bayan an yi aure a ce an samu ɗan nan ko ɗan nan yariyan da kanta amace to shin kabilan kwatakwalawa wani irin shiri ko wani irin mataki kuka dauka izan ranar farkon nan namijin ya sinti matan shi ta zama amace shine virgin kuna daukan wannan dama wani irin matakin kuka ji wannan wani irin murna da al'adu kuke yi an samu wannan ai ban kare ba bayan an daura auren nan za a aji turmi na'am wankan amarya kenan wato kuna wankan amarya eh ana aje turmi amaryan ta fito ta zauna kan turmi in dai ita ta bata bata ta zauna kan wato wani kabila mun san ana ana dakan ana fito da ita a yi dakan turmi wani kabilu kuna ku she an daura auren ake yi aka daura aure haka kafin safi za a yi wankan amarya wankan amarya eh, da fito da ita an adibiye ta kan turmi a zo angwanin su zo su zo ana wurin dewa ta zauna ana waka ana yi mata waka ana tabe ana eh, yi muna irin wakan da ake yi magajiya yi muna irin waka <laughs> ai mata waka bige bige we la la la la bige we a bige we gbàgbé pé wá. nan ba wakan da kuke doka kuke wanga da shi ke nan ba yanzu su suka doki suna yin soyo ka gawe ah. da ba soyo ke ana soyo ke gawe ah. wuka da shigan ka kenan su suka doki ya ma nan abige bige we cikin kwatkwalanci abige kamar in aka ce aka ce menene eh ai yari a mace an ce an ce menene gidan na da ta koma mm. amma su suka doki suna yin shi wakan su ce soyo ka gawe wato abige-bige menene wuka eh, abige-bige we lalala abige we hmm. alere ige we iwalu dege izara hmm. eh, eh, mace ita wane na gidan mijinta za ta yi fitan tsara amma yanzu su suka doki suna yin shi da wuka so hmm. yo kege we Allahu akbar alli magajiya magajiya kina ba mu sai an na kai mata wankan nan daga nan da san ta cika ta cika ta magajiya akwai wani hanyoyin da kuke duba ne ku alaman ta cika ko ne ya kuke akwai alamomi mun san dai namiji shi ne ne bi jarabawa farko yake sani matan nan da za su mata wanka suna duban mamanta mm-hmm. su duba kominta an ga kamar wanga ta cika bata san namiji ba kuma ka san da ana yi mata kakiya yasa ana ganewa mutanen da in ya gan mamman budurwa da ta san namiji ko na rana da yana ganewa iyaye iyaye amma yanzu dai na san shari'ar musulunci duka ya bar wannan abin saboda kamar yanzu ka kaciya da kanshi a cikin musulunci kamar namiji dai ne ya zama halan amma na mace dai ba halan ba ne eh ko in ba yi mata kakiyan man ba yi mata kakiyan ba akwai koyansu akwai wanda in yana tare da yari a cikin daki in yanda ta bata ya san diyanan ka ta bata na'am sai magaji ya yi hankuri da yake wannan shirin muna fahimtar da al'umma ne muna wayar da al'umma game da sani al'adunmu da gargajiya shi yasa ki gwada mu wani hanya ake bi a san kamar yariyan ga in kamar ta bata ko kamar she's not a virgin ya ake yi a sani kafin ta hadu da mijinta ya kuke kusa wani kantan nan na wani sani na'am ai mace ne kuma mace za ta yi mata wanka cikin magana kin ce mu in kana tare da yariya gida kana ka alama wani alama kuke gani gida kamar in yariyan ga kamar an taba ta wani alama kuke gani kana ganin sakiya sosai na'am kan wani kana tare da yariya in bata balaga ba ka san yadda tafiyan ta yake na'am in ta balaga kuma ka gane yadda tafiyan ta yake kuma kowa da yadda yake duban diyan shi in ya balaga bai balaga ba so da wa mu su iyayen nan muna samun yaran mu sun balaga daga tamun da suka je boarding school na'am kamu su komo shi kaga kamar yaron ka ya sake mhm. so dewa mu iyayen nan daga tamun da yaron ka je body school kaga ka yana kunyan wani abu ina kunyan ma gan mamman shi ina kunya ya gan amma lokacin da ya komo shi kaga wannan kunya duka ya fita idan shi isa kai da kai shi kaga kamar yaro nan ga ya sake ka gani kuma kai da yaro kuna daki kuna kwana tare kuna tashi wasu yaya kwanan sheke kaga kai wannan kana waje kana fira yawon ka shi daki a kwanta lokaci lokacin yariyan bata san komi ba amma an ka kaga kai uwa kana shiga kana barin yariya ya kamata ka yi hankali da kanka mu iyaye mu iyaye abin da ya fi mu kula da yaran mu mm. anytime ka gan yaro ka she bayan ishe ya mace ta ce maka za ta ban gida saboda ba ba gida gida wallahi shi kai ce maka ah, zo gobe da safe kin ke gidan nan lokacin wannan duka alaman ganin yaro sake sakewa kenan inda muna da dama mu lura kan aka na muna iya mu kame su tun lokacin na saboda in bai tafi ya kai wani wuri ba wai in bai cika yagewa ba ba cika dukewa isa alaman shi kenan kagan yaro inda yaro ya je body school N ya komo ka ganin shi da wani alama da baka san shi da shi ba mm. in kuma kai da shi kuna gida ne tare kuke kwana kan kai ka shiga daki shi ya shiga saboda yanzu ba amman da bata da tv cikin dakin ta shi ka ga yaro ka ya saurayi na duban tv in wani ya zo wuri kamar na ita tana daki amma ka kaga yanzu kai wani lokaci madani ban gida bayan sallar isha ya kamata ka zo da hankalinka ka saka man diyanan ga ta so ma bin wani anya da bai dace ba eh, kuma cikin waga magana ga da ka tambaye ni nike so in hankuri mu iyaye in kare ba na kuma hankuri da mu da yaran mu mata batun kula kuma duban zamani mu duba kula da yaran mu na gode mu duba kula da yaran mu saboda yanzu problem da yake samu saboda mun doki zamani mun ce ruwan dare gama gari kuma ba haka nan ba magajiya tana magana ta ce wai ruwan dare gama gari anan jama'a zamu koma kuma yi kasuwanci domin mu dawo mu dan sha ruwa magajiya ta sha ku kasance da mu za mu sake dawowa a kamfanin tauraron dan adam na rcs muna alfahari da kanmu domin muna samar da mafi kyawun tauraron dan adam a nahiyar afirka mai inganci ga masu kallo cikin farashi mai rahusa muna gudanar da ayyuka bangaren sadarwar talabijin ta hanyar tauraron dan adam da ake samun shirye-shiryen talabijin kyauta a cikin iska muna maraba ga duk wanda yake da bukatar samun mafita akan watsa shirye-shirye ko mai saurin megabyte hudu cikin daƙiƙa ɗaya a rukunin hd a sabuwar kusurwar 7 degrees east akan tauraron dan adam na utelsat a tuntuɓe mu a layin tarho plus 233 243 527 955 ko kuma plus 233 50 98 40090 ko kuma a ziyarci shafin yanar gizonmu na www.rcs.com.gh ko saƙon imel at info at rcs.com.gh a yau ɗin don mu cika muku burinku na watsa shirye-shirye a kan tauraron ɗan adam dandalinmu shine mafi kyau a cikin masana'antar idan an yi la'akarin inganci farashi da kuma tangararren hoto muna sa ran aiki tare da ku don amfaninmu baki ɗaya rcs mafi inganci a cikin masana'antar watsa shirye-shiryen tauraron dan adam barkanmu da dawowa masu kallon mu hawa yau kuna mu a gun magajiyan kwatakwalawa na north ayawasu ajiya rukayya ni ne naku muhammad kamaluddin yusha a tare da ita wanda muke wato gabatar da wannan shiri magajiya bayan haka bayan an daura aure kamar inda muke magana game da batun mace virgin shi ya dace wannan dare nan namijin nan ya ga matan shi virgin wani irin murna iyaye in ku ga alaman ko iyayen yaro ko ku iyayen wani irin murna wani irin gargajiya wani irin kyauta ake yi don an ga alaman yarin virgin ne ake yi kaka ji mamaki yadda na samu tarihin kwatakwalawa a da in aka kai amarya akwai waɗanda ba su kwana ma suna lallabe mm. su ga an sami yariya saboda yaro da kashi shi ma virgin ne ita ma virgin ne mm. ka da shi ana lallabe wallahi a tarihi ma na ji yadda ake tarihi yaron nan in aka sami su da lalabe da an ji karan ya ta yi ita ta yi kuka Allah wata ana spy sha shigo mata da buda sha ba doge ta wuce da ita gidan babanta sha shigo ko inda ba su kwana sha shigo da buda a doge ta sha kai ta gidan babanta in aka kai ta gidan babanta yanzu da sake biya waɗansu abincin gona da menene shi a kuma komo da ita gidan mijinta isa in aka kai ta gidan babanta ana ya bar ta yi kwana uku a dafa mata co lokacin wato za a yi gashe gashe da sauran eh a dafa mata sai ta shasha ta sha wannan kamar kwana uku zuwa kwana biyar sha a kuma dawo da ita mun san wasu kabilu suna sai rago farin rago wasu kabilu kuma suna sayan kaji wasu kabilu kuma suna sayan zanin saka su ba mace ko su kai ma iyayenta ku me kuke bayarwa wallahi kai baka mamaki ni har yanzu kofan gidan babana akwai kafin rago guda biyu yana daure ban sani ba da na zo garin gari ya waye masu kalanguna suka zo su ta yi mini take na tashi na tashi she wani dan rafanin babana ya tashi yana ce ma dan kanin babana kamar ai dan alfasu da ke nan lagos ta she ce a a a a she guda mini wai kin ga kafo biyun da eh da aka iske umanki babba da umanki mhm. kafin auren su kenan har yau yana na te ban sani ba ko yau an ci da shayar kafin aure kan yaya da aka same su ba sun itika aka kawo ragon da aka ci aka doki kafin aka raciya in wani ya gan shi ce wai ai wani safi wato yana nuna ka signa kaman wato tarihin kenan eh. ita tambaya ma nan kafo shi a nuna ma shi a nuna maka shi sa ba ba ni mu har yanzu shi ta ce mana kaman ni kafin aure na fanana shi da wato rago kuke bayarwa ke rago kenan aka kai musu na'am shi guda ne ce wai kafin aure su kenan shanar na shi da a gurin ce mini wanda aka yi aure eh, manki babban nan an same ta da aka kawo maki kuma an same ta isa ragun da aka kai nan kafin shi ke ke daure kofar gidan sunna ni na gani magajiya bayan haka mu koma kuma baya cikin maganin da muka yi game da batun yara na yi wani magana na ce zamani ga in kika duba irin wani su fana fana batun gargajiyanmu yara kanana kamar suna ɗaukan wayansu al'adu na gargajiya na waje in kika duba fannin aurayyan mu ma ta wurin suturan mu shiri yau yaran yanzu sun dauki wani shiri wayansu kabilu daban suna yi kamar wayansu shiga kamar za kamar cikin magana da kika kan wani wankan da ake sha wannan na zamani dama ashe ma dama yana nan to yanzu shi kamar yanzu in za a yi wani aure shiga ga wani shirin da ake yi wani shirin indiya wani shirin wani gari shi matan ke yi shega kuma yanzu da mun san lalle ake sawa baki mace in ta yi aure ranar da wai bayan an daura aure an kare ita da mijinta ta su fita gaisuwa ko ta kai wani abin ga kwana 40 days kenan akwai lalle kuma da ake sawa lalle dai muka sana sawa kaga hannu da kafa yayi ja amma zamanin ga mace shi ga amarya an fito da ita an yi mata wani zane-zane design kuma mun san kaman wannan ba al'adam bane ba gargajiyar mu bane to wannan abin ina so in tambaye ki wannan abin na ya samu asali kina ganin kamar ba irin kalle-kallen fanafanan fanan india india da irin non telenovela nan bane me kike da shi za ga muna eh, irin kallon kallon fim nan na special india fim da su abin ga daga wurin na ake kikiro waɗannan abubuwa da shigan nan duka kuma kan facebook suna gani abubuwa ina musu kyau amma shi nake faɗi wannan kallon fim na 10% 2% na amfani 8% na duka asara ne mu mu iyaye isa inda abin da ni dan kara kamar mu kuma gargajiyar mu a ce kwatakwalawa suna yin abin daidai ya ba su shawa a ce a yi fimin kwatakwalawa yadda muke yin auren mu da yadda muke yin wasan mu da muke yin abubuwan mu ya yi ta ba yara shawa a ni dai na so a mini aure na kanya kamar hausawa kuma yadda arewa sa ni so dai wani na fita na zo na iske yara na sun sa fim arewa suna duba raina bai batawa amma wani fim ne ka ce ko kashe ni ba so ka gani ko duka bai yi ba kuma lalle ma na aure da ake sawa ma ko kasan larabawa yadda da muke sawa na gargajiya aka suke sawa su ba su yin design suna sa lalle ne ya yi baki kafan amarya ka understand ko isa wannan design nan da ake yin nan wani gida ba ta yadda yi madiyanta kuma ba gargajiya ba ne ba gargajiya ba ne ina design fito ba gargajiya ba ne sam wani gida kamar ni aka ga yara na na hana su duka ba wanda ya yi design nan na can kuma na samu ku lalle ku ta yin kuka ta gidan ku ne da kun style ku style nan kan isa inda mu iyayen nan muna yi muna hana yaran mu a sa musu lalle ma ya fi karban su da wannan design nan da suke yi wani ma da aka sa mata design an ta duka shi ya akwai kuma wani abin da ake yi wai cuɗa ku kwatakwalawa kuna wannan sai ga kama amarya an zo da ita kamar da kuke cewa wankan amaryan nan mun san kafin a yi wannan wankan amaryan kamar wato ranar la'ad za a wurin ranar abin ga laruba ana fitowa da ita mace a fito da ita ana waka ana shafa mata lalle ana abin ga kuna amfani da wannan daman a mu dai cudan nan yadda hausawa ke cudan ba mu shi amma muna wasa a sa ta lalle a shafa mata lalle aluwan ka ta shafa mata lalle bayan ta shafa mata lalle ta wuce ta barta da abuyoyinta shi ta waka suna kide kide su amma yadda ake yi hausawa yi ci a shafa wannan da ba shi cikin tarin kuta magajiya karshen maganan ki cikin maganan da muke yi yau in kika duba kabilunmu duka kowa na da gargajiya da al'adun shi kowa na da irin sutura shirin shi da yake yi amma yaushe muka ga kaman kika duba zamani ya zo ana wani shirin lace wani shirin shirin da ba gargajiyan ka ga kwatakwali na instead a ce ranar auren shi daga ranar wasan da za a yi wani asha da a dinga ba abin ba bane ba gargajiya bane wani mutum ne wasu nan shi ashadi. shi ya kawo wannan wakan ake ce mai warawan aka ce mai ashad ana yi to amma yau ga shai ga kaman kaman kwatakwali ko busanga ko farfar ko fulani ko bahaushe ba su shirin gargajiyansu ranar aurensu wani nasi'a kike da shi da za ki gaya da kabilan kwatakwala a kan shiri amare ki yi ma iyaye magana ranar aure ya zamanto amare ba yi wasa da abu na farko shine wasan gargajiya don na san dai kuna da wasan da yanzu ya zo ana buga gongogon gongogon simfa ke na yawa sunan wasan nan ma eh shi wani wasan kalangu ke kalangu ya sunan shi shi shi yake ce ma gongogon gongogon ne shi ga kamar ana yi matan suna gargajiya ne akwai shi kuma akwai wani magana kike da shi da zaki gaya da jama'an kwatakwalawa game da suturanku da wasanninku na gargajiya kada yi wasa da shi karshen magana ki wallahi karshen magana na dai iyaye duka ma ba kwatakwalawa ne ba mu kama gargajiyanmu in so yaran mu su koyi mu tuna kamar gargajiyar nan da muke gwada ma yaran nan wata ranar su ko an jaya musu test in shi shi ka gan yaro ya fi ka gan wata uwa a ce madiyanta kamar ta yi shirin gargajiyar ta zo su ma ita ba ta da kayan gargajiyanta balle ta sa madiyanta saboda me mu yi wasa da eh, eh, kayan gargajiyar mu isa mu yi ta shiri ma mu mu kuma yadda muke shiri mu na gargajiyar mu ko da ma su yi wani shiri kuma mu force muna yi musu namu na kabilunmu hausawa na da shirin su shirinsu ma na da shirin shirinsu kwatakwala kowane kabila na da yadda yake shirin shi mu yi ta mammasa muna yi ma yaran nan shirin gargajiya kamun ko da an yi wani shiri kuma a kare na biyu kuma especially wasa ba kabilan da bai da wasan shi akwai wani wasa kwatakwala wani aka zo aka aje wallahi kowane wasa ake ba ka duba mm. akwai wani wasa kwatakwala wani aka kawo aka aje ba ka duba ya sunan wasa? simpa simpa ba ka duba ya baka shawa yadda ake yin shi sannan suna suna kwatakwala na da wasa daban daban daban sannan eh, azimbilism ma azimbilism eh ketekpe kenan kwatakwala na kiran shi ketekpe eh. shi kuma ta yi wasan shi a baka shawa amma mun sake waɗannan wasanni na duka mun kama a shad a karbe ka kudi 14 million a karbe ka 20 million wani bi bukin da na a yi maka bai kai 3 million ba mi wayan ka kirawo yan wasan ka sun zo da wani 2 million yanzu haka muna da wasan kwatakwalawan mu isa shekaran jiya na aure da na yi na yariya gidan ka eh. wasan gargajiya na kawo aka zo haka yayi ma kowa kyau ka understand shi sa koma da hankalin mu futa da wakan turawa da yaran mu ke koyo da menene suna zuwa suku suna koyo wannan kar me shi je suku a ce kowa ya zo da yi abin gargajiya ka wani gargajiyarka ka yaro ka bai yi maka ka ya fi ni saboda shi na gashi da kowa da ke duba mu nan ga karshen magana na kenan mu kama gargajiya amma dan kare magana ka kada batun les da ake sawa tun fili azal ko iyaye ma suka sa list shigan yarbawa ne shi su daura zanin saka sana gode mu kowa kowa allah saka da haira jama'a masu kallo mu ku tanye ni domin in gode da ajiya rukayya magajiyan kwatakwalawan north ayawasu kun ji irin zattuttuka mai amfani mai muhimmanci game da gargajiya da mu ajiya ba abin da zan ce shirin ce na gode miki magajiya ta kai mu ta yi muna zantuttuka masu himma masu amfani wanda in kai ko in ke kuka ji zai muku amfani jama'a masu kallon mu agwaye muna ce muku ba suya a manta da albasa muna gaida ajiya safiya kwatakwa wanda ta zamanto ita ne uwan sarki gaisuwanmu ya je miki ajiya safiya saboda kin zo kin kalle mu kuma kina cikin manyan da aka gaya mana suna ba wannan masarauta na kwatakwalawa suna ba su shawara suna gwada musu hanyoyin da ya kamata su bi saboda an ce jiya ba yau ba saboda ku ne yan jiya kun ga sakaran jiya kuka ga jiya sa'an nan kuna gani yau muna gode miki ajiya wassalamu alaikum